Jama'a Assalamu alaikum kun barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar maku da shirin na wannan lokaci. Shirin da bisa al'ada kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci masarautunmu, al'adunmu da dai sauransu. A yau cikin shirin zamu yada zango wasu daga cikin masarautunmu, kama daga macina zuwa masarautar bidda. za mu tattaunawa da su akan muhimmancin mu a wannan lokaci da kuma irin rawar da za su iya takawa a wannan lokaci da ake fuskantar sauye-sauye a fannoni da dama sai ku biyo mu to madalla a shimfiɗar shirin masu sauraron mu kun ji cewa za mu kawo muku tattaunawa da muka samu da sarakunan macina da na bidda to amma bar na bar su su gabatar da kansu zuwa ga masu sauraron mu kamar haka kana magana da mai martaba sarkin macina alhaji ta bashir albishir bukar macina ma daga jihar yobe nigeria alhaji yahaya abubakar israelis da east of nupe a nan nufe kingdom na bidda da kuma kewaye da kuma a cikin jihar niger na nigeria to da farko dai muna godiya sai dai kafin mu soma tattaunawa za mu amfani da wannan dama domin isar da ta'aziyyar mu ga masarautar katsinan maradi da mai martaba sultan dan baskore bayan rasuwar wazirin nura ado da allah ya yi warsuwa bayan fama da rashin lafiya sai in ci gaba da godiya allah da allah ya sa eh, sarki ya shekara lahiya lau kuma eh, aka samu ci gaba bisa ga sauran fannoni na rayuwa kamar harkar tsaro kamar harkar haɗin kan jama'a da sauransu Eh, lalle eh, kowa ya sani cikin wannan shekara wadda ta gabata mun samu sauƙi wannan ita ce dai tattaunawa ta ƙarshe da sashen hausa na rfi ya yi da margayi a cikin wannan shirin da fatan allah ji kan wazirin nura ado amin mu koma ga bakin namu mai martaba alhaji bashir albishir bukar mai macina barka da warhaka ya kuke kallon makomar masarautunmu To, alhamdulillahi kasan shi masarautu ya kasu iri-iri da kuma wuri daban-daban. Alal misali akwai masarautun Afrika wanda an san tun tili-tili tun tarihi wanda sun yi zama da dadewa shekaru aru-aru. To, amma sabida zuwan nasaru da sauransu yau da gobe abubuwa ya canzu. da sarakuna su ne wuka su ne nama duk abin da suka yanka ya yanku to yanzu an kawo su tsare-tsare na zamani wanda an cire kusan ayyukan da sarakuna suke a da ya koma hannun masu iko na zamani musamman ma da aka karkaro da wannan demokradiyya da sauransu to wannan abin ya kawo duk abin da sarakuna suke a da wanda iyayenmu da kakanninmu suka yi yanzu ya koma hannun zababbun shugabanni saboda haka sarakuna yanzu yawanci ba da shawara ne aikinmu ba mu iya zartar da komai sai dai ba da shawara mai martaba sarkin bidda shugaban majalisar sarakunan galgajiya na jihar neja a sarakunan galgajiya kuna ɗaya daga cikin waɗanda suke tasiri musamman a ɓangaren da ya shafi shugabanci da kuma tafiyar da harkokin jama'a ya kake kallon tafiyar sarakuna a yau wannan zamani to mun gode allah lalle wani martaba da allah ya bamu muka gada iyayenmu tun asali na wannan kujerar mm, martaba na sarki na jagoran nan shugabancin jama'a kuma na lafiya da kuma cigaba na jama'a to wannan matsayin da allah ya sa mu mu tabbatar cewa an samu zaman lafiya kuma mu yi jagora jama'a akan mafificin hanyar wanda za su samu rufin asiri rayuwarsu inganta rayuwarsu gaba daya tambaya ita ce kafin mu je ga tambaya ta gaba a kana ɗaya daga cikin sarakuna da yau a afirka aka yaba da su wanda haka samu lambar kyauta a babban birnin lagos mm. mu tunatar da masu sauraron mu dai mai martaba kayan aikin soji kuma kai jagora ne wannan kyauta ko za ka isanar da masu sauraron mu wace irin kyauta ce aka baka na ba da um, lecture uh, wanda muka je allah ya yawaita bai wajabta mana muka ba da wannan lecture kuma suka gamsu da shi akan musamman traditional uh, authority ko institution na kasa gaba daya da kuma dagantakan a kan wannan muka ba da uh, lecture kuma mutane sun ji mu kuma mun ba da matsayin asali me ma tradition institution me na uh, kuma me muke yi a jiya kuma yana muke yau kuma muke fata mu zama a nan gaba ta taimakawa na zaman lafiya musamman da ci gaba na jama'a namu gaba daya to haka ne aka bada wannan girma mu koma zuwa mai martaba sarkin macina da wannan tambaya mai macina ka wannan magana cewa kamar an manta ma da ku za a iya cewa ga zaman da ake yanzu haka kenan ɗaiɗaikunku ne watakila gwamnati ko in ce hukuma ke kusantar su Eto eh, alhamdulillah abin da yake faruwa ka kasan kowane mutum Allah ya bashi basira da kuma sani na abubuwa na rayuwa yau da kullum. To sarakuna game da na faɗa mun kasu kashi iri kamar mu ɗauki sarakuna a Najeriya. To za ka gani a cikin sarakunan Najeriya duk sana'an da kana tsammani akwai a ma'aikatan gwamnati to akwai a cikin sarakuna. idan likita ne akwai tsoffin likita akwai soja ne akwai tsoffin soja malamin makaranta ne akwai malamin makaranta to haka to saboda haka kowanne sarki shi ya san yadda yake tafiyar da kasansa da yanayinsa da kuma tare da gwamnati alal misali yanzu bisa irin ilimin da ya ba basarake to shi zai ba shi dama ya yi ruwa ya yi tsaki kuma ya bada shawara wanda za a karba a cikin gwamnatance na zamani akwai wani sarkin da shi watakila bai zarfin karatu ba kuma sai ka gani bai shiga harkan da ah, gwamnati ba saboda haka sai ka gani kullum yana nan a gida baya wani abin da yake yi sai dai jama'ansa su zo su dan yi shi gaisuwa da sauransu to saboda haka waɗanda suka karantu suka san duniya suka yi tafiye-tafiye to ana tafiya da su kuma duk abu ya taso ana sanar da su kuma a zauna a yi taro a nemi shawarwarinsu to dai haka yanzu ya zauna ya kama wata tambaya mai macina yau idan muka duba a tarihi dai mun gano cewa babu kan iyaka misali kamar yadda ake faɗi da faransanci frontier ko kuma da turanci ingilishi boda a sarki na wani yanki zai iya ziyartar dan uwansa ko kuma in ce wani sarkin daban domin ɗaukar shawarwari ko kuma ɗaukar matakai na ci gaban al'umma a yau ko akwai wannan hulɗa tsakaninku da wasu sarakunan? eh to alhamdulillah wannan hulɗan ai ba zai taɓa yankewa ba saboda kamar da na gaya maka zuwa nasaru ne ya raba in ba haka ba idan aka duba daular kanin borno ya tashi tun daga yammacin tafkin chadi sudan har ya zo zuwa air libya bakin boda da iya libya yana duk inda ake kira niger nigeria cameroon chad duka kusan da tana daular borno ne haka idan muka duba hausa caliphate wato daular usmaniya da gani shi ma ya buɗa sosai ya tafi to kenan wannan dangantaka akwai na jini akwai na nono akwai na auratayya saboda haka bayan da za ka yi karaban masarakin najeriya ko na macina da na niger ko zandiyar ko wani abu saboda haka lalle iko na zamani zai iya yayi fushi a ce to kar a tsallaka iyaka a tsaya to amma mu a gargajance wannan iyaka ba mu san ta ba mu dai muna nan muna zaman mu talakokin mu su je su dawo yanzu kamar kasuwa macina in ka ce yan Nijar kar su shigo kasuwa ma zai mutu haka kasuwan girgir ko a ah, dumar nan iyakacin mu da Nijar in an ce kar 'yan najeriya su shiga kasuwan zai mutu haka kasuwa mai gatare to haka haka kasuwar maradi in an ce kar najeriya su shigo ko kuma kasuwar kano 'yan nijar kar su shigo ba zai yiwu ba duk da an rufe iyaka saboda wannan dan abun da ya faru sai gani duk da haka an samu hanyoyin da an dinga tafiya na wannan hulɗar wannan hulɗar yanki zai wahala mai martaba dr yaya abubakar sarkin bidda me zaka cewa gashi ana fuskantar matsaloli kuma ga da an san cewa duk irin kokarin da kuke yi sarakuna suna taka muhimmiyar rawa domin kawo karshen wasu matsaloli akwai baraka yau tsakanin niger da Benin da ma Najeriya alhali ku mm. sarakuna ba ku da mm. kan iyaka kuna da jama'a jama'a na tare da ku kuma sarakuna tsakanin ku akwai dangantaka kana ganin cewa kuna iya taka wata muhimmiyar rawa domin kawo karshen wannan baraka yau tsakanin kasashen nan eh to ka na matsayin yanzu ino ya zama kamar shawara kuma na shawara mai zurfi wanda in an yadda kuma an saurare mu know don mu da muna da iman cewa lalle matsayin namu din nan ino Allah na ya kirkiro shi kuma ya tabbatar da shi akan kasa na mhm. shugabanci to kuma yanayin jama'a na mutum mu muna da masaniya saboda haka muna ina mukan mukan so mu samu dan shawarin da muka ba gwamnati ko kowane bangare cewa abin da ake yi abu abubuwan da ya kamata yi wani program wani project ne kamata yi musamman da sani kuma muna yi ma kowane lokaci muna cikin masu ba da shawara ma gwamnati. To jama'a wannan dai somin taɓi ne za mu kawo muku nan gaba wasu hirarraki daga masarautu daban-daban me ke faruwa da kuma zantukan da suka jibanci al'adunmu na gida da ƙetare a cikin wannan shirin a madadin bakin namu na yau mai macina mai martaba alhaji bashir albashir bukar mai macina da mai martaba dr yahaya abubakar sarkin bidda ni da na gabatar da shirin tare da gudunmuwar mustapha a dbc wanda ya haɗa mana sautuka nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ku.